أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن باللدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجيه إلى من الجزاء وبعد ينقوى ما تسور نمو أليل وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن شين درسينا بيو أتكلتاكم وتبب مالمي Sheikh Abdurrahman littafin ainihin wato al'akhdari. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ni da ku ya mana taufiq azurta mu da abin da muke karantawa, ya ba mu dawo yin aiki da shi kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musiba a kanmu. Idan masu saurare ba su manta ba a darasi na farko da muka yi muna cikin mukaddimar wannan littafi. عندما كان قوتنا أول ما يجب على المكلف تسيه إيمانه ثم معرفة ما يسليه به طرد عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونحيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه وشروط التوبة الندم على ما فات والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من أمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها ولا يهل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يحديني الله فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة وقبل دلامة تشي وإتتي ويجب يا وجب دي har عليه alaihi ga مسلمي حفظ musulmi لسانه حرشا kiyaye a darasin da ya gabata in ba a manta ba na faɗa da ce wannan gabar ko muƙaddimar da malam mai hadari ya yi wasu ɗabi'u da ya tattauna da musulmi a da suke za su yi aiki da wannan muƙaddima kaɗai to da izinin Allah za su zauna lafiya kuma za su tsira duniya da lahira malam da ya ce wa ba alaihi ya ba ga shi baligi hibzu ya kiyaye lisanihi wato harshensa min alfahasha'i daga alfasha wal munkari da abin ki kamar yadda na ce mutane za su yi haƙuri wannan gaba da mu ɗauke ta ɗaya bayan ɗaya mai bayani a kanta Al-lisanu da malam ya faɗa a nan gurin ya ce wajibi ne ga dukkan kowane baligi ya tsare ainihin wato harshensa laraba sukan ce akan ce lasana fulanu yalsanu lasanan shine aba qada haladaga idan ya aibanta abu ya sauki wannan abu sannan akan ce lasina yalsanu lasanan shine idan kana fasihan in ya zamanto Allah ya masa fasaha gurin magana sannan malamai suka ce idan an ce al-lisanu kuma shine al-udu al-ma'rufu wato wata gaba ce sananniya fil a cikin baki wa huwa alatun nutku su ne kayan da ake yin amfani da su don yin furji daga nan ne wayu kalu suke faɗa suke cewa liman ajadal kalama bihi ga duk wanda Allah ya sa yakan kyautata maganarsa da harshensa sai su ce masa lasinun wa alsunu wallasinu idan ko aka ce allasinu shine alfasihu mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi fasaha gurin magana malamai sun faɗa sun ce idan Allah maɗaukakin sarki ya kira harshe a ƙur'ani yana komawa zuwa ga ma'ana guda hudu. Na farko, akan ce allisanu a ƙur'ani ana nufin wato allisanu bi ainihi wannan harshen dai da muka sani. Allah ta'ala da ya zo yana magana akan Yahudawa ya ce wa inna minhum lalle daga cikinsu la akwai wata jama'a yalwuna alsinatahum bil kitabi suna karkatar da Harshen harshensu kan littafin Allah sanda suke yin bayani sai su shigar da wani abu cikin bayanin litahsabuhu min alkitabi kai da kake tsammani kake sauraro sai kai tsammanin wannan bayanin da suka kara yana cikin baɗi abinda Allah ya saukar na littafi Allah ya ce wa ma huwa min alkitabi kuma bai cikin littafi wa yaquluna kuma sukan faɗa ce huwa min indillahi wannan bayanin ma da kuka ji mun yi daga gurin Allah ne Allah ya ce wa ma huwa min indillahi kuma wannan abin da suka faɗa ba daga gurin Allah yake ba wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib sukan faɗi magana akan Allah ta ƙarya wa hum ya'lamuna kuma suna sane suke faɗata ta inji Allah madaukakin sarki irin wannan ne Allah madaukakin sarki ya kuma faɗa yake cewa wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira سيتي من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا الليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا دعك الله من الذين ce min allazina haru yuharrifuna al-kalima sukan karkatar da zance an mawadihi daga inda bai kamata a ce an karkatar da shi ba wa yaquluna sukan ce sami'ina mun ji amma wa asaina mun saba wasma' ghayra musma'in za mu saurara amma sauraron da ba mai amfani ba wara'ina layyin bi alsinatihim sannan sukan faɗawa annabi su ce masa wato ra'ina da kuma harsansu suke fata wa ta'anan fiddini saboda suka a cikin addini Allah ce walau annahum qalu sami'na da ma su ce mun ji wa ta'ana kuma mun yi biyayya wasma Allah ce wanzurna da kana khairin lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wannan ma'anar ita ce Allah madaukakin sarki ya kuma maimaitawa yace wa yaj'alun lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhum alkadhib anna lahum alhusna la jarama anna lahum an-nara wa annahum mufratuna wannan ma'anar ita ce Allah yace mana wala taqulu kada ku faɗi lima tasifu alsinatukum alkadhib da abinda harshen ku take raya muku na ƙarya mutum ya zauna ya ce haza halalin wannan abun halal ne ba nassi daga gurin Allah ko annabi wa hada haramun mutum ya ce wannan haramun ne ba nasi daga gurin Allah ko annabi da taftaru alallahi kari don mutum ya kirke ƙarya akan Allah Allah ya ce innal ladina yaftaruna alallahi kari lalle duk wanda suka kirkiri ƙarya akan Allah laifi yuflihuna ba za su samu babban rabo ba Allah ka tsare mu da kirkirar ƙarya mu jingina ma Allah irin wannan ma'ana ce Allah ya ce bi alsinatikum lokacin da kuke furta zance da ku. wata na bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun bakinku tana faɗar abu akan abin da ba ku da ilimi a kansa abun haka yake ko ba haka yake ba wata sabuna hayyinan maganar da kuke faɗa da bakin bakinku ta keta mutuncin wasu mutane kuna ɗaukar cewa abin yana da sauƙi ba amma wa huwa inda Allah azim kuma abin a gurin Allah mai girma ne irin wannan ma'anan ne Allah ya ce yau mata shahadu alaihim tuhum to akwai ranar da harshen mutum sai ya yi ba da shaida a kansa a gaban Allah wa aidihim da hannayensa wa arjuluhum da kuma ainihin wato kafafunsa bima kanu ya'maluna saboda da mutane suka yi na aiki irin wannan ma'anan ne yasa Allah madaukakin sarki ya ce. wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala khalqus samawati wal ardi halittar sama da ƙasa alama ce ta samuwar Allah sannan waqtilafu al-sinatikum da kuma sabanin harshen da muke magana da shi wani kaje bai rabe wani bahaushe wani inyamuri wani bature wani gashinan dai wani bafaranshi to waqtilafu al-sinatikum sabanin harshen da mutane ke magana da su wannan alama ce ta a samuwar Allah madaukakin sarki wa kum da kuma launi launin mutane da haka yace inna fi dalika laayatin lil alamin lalle wannan fa akwai abin lura ga ainihin wato masu sani irin wannan ma'anan ita ce Allah madaukakin sarki yake cewa sai yaqulu lakal mukhallafuna min al a'rabi shagalatna amwaluna wa ahaduna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim irin wannan ma'ana ce Allah yake cewa in yaskafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfuru irin wannan ma'ana ce Allah ya annabi Musa ya faɗa ya wa akhi Harunu Allah ga ɗan uwana Haruna huwa afsahu minni lisanan ya ma fi na fasahar magana fa arsilhu ma iyari da an yusaddiquni inni akhafu an yukadibu irin wannan ma'ana ce Allah ya faɗa ya ce wa ɗan adam alam na ja'allahu aynaini ashe ba mu sanya ma ɗan idanu guda biyu ba Allah sai ce wa lisanan ga kuma harshe ita ce wata gaba sananniya wacce ake amfani da ita don yin magana wa shafatai ne da kuma labba guda ainihin wato biyu irin wannan ma'ana ce Allah ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada kai gaugawan motsa harshen ka dan kama alqur'ani inna alaina jam'ahu lalle aikin mu ne mu tara maka shi qur'ana kuma mu karantar da kai shi fa idza qara'nahu idan muka karanta maka alqur'anan fattabi qur'ana ka bi karatun da haka wannan ita ce ma'ana ta farko da lisanu yake zuwa da ita a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan akan ce al a ƙur'ani shine ana nufin al-lugatu yaren da mutane ke magana da shi ana ce masa al Allah ya faɗa ya ce wa ma arsalna min rasuli ba mu taɓa turo wani annabi a doron ƙasa ba illa bi lisani qaumihi sai da harshen mutanensa shine sai da yaran mutanensa liyu bayyana lahum dan shi annabin yawa mutanensa bayani sayyidullahu man yasha wa yahdi man yasha huwa al-aziz al-hakim irin wannan ne yasa Allah ta'ala yace wa innahu lalle shi al-qur'ani la tanzilu abin sassaukarwa ne rabbil alamin daga ubangijin talikai nazala bihi ruhu al amin kuma ruhu amintacce shi ya saukar da wannan al-qur'anin ala qalbika litakuna min al-mundirin sai ce bilisanin arbiyin mubin da haka al-lisanu an shine bilugati arbiyin mubin da yaren larabci wanda yake mabayyani wannan yasa Allah ya ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna Allah ya ce wallahi mun san su suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar wannan alqur'anin wani mutum ne ya koya maka shi Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hada lisanul Arbiyin mubin harshen wanda suke cewa ya koya maka ƙur'ani shi mutum ne da ko larabci bai iya ba wannan kuma wato ƙur'anin yare ne na ainihin wato larabci Allah ya faɗa ya ce wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmatan wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin daka akan ci al-lisanu ana nufin shine al-lughatu yaren da mutane ke amfani da shi wajen yin magana sannan akan ce al-lisanu a qur'ani ana nufin addu'a'u addu'a Allah ya ce innal ladina kafaru an wa kafarai min bani isra'ila ba duka ba wasu daga cikin banin isra'ila ala lisani dawud ta hanyar addu'ar annabi dawud wa isa ibn maryam da hanyar addu'ar isa dan maryam Allah ya ce zalika bima asau wannan ba ya faru haka kawai bane a'a saboda abin da suka yi na saba Allah wa kanu ya'taduna kuma mutane ne yan ta'adda daga cikin ta'addancin shine kanu la yatanahawna an munkari ba sa hana junan su mugun aiki idan kana abu mara kyau in maka nasiha in kana in ina yi kai min nasiha ba ruwan su da wannan sannan akan ce al-lisanu ana nufin shine as-sana'ul hasan wato ambato mai kyau don haka wannan shine abin da Allah ya ce wa annabi Ibrahim waje alli lisana sirkin fil Allah ka sanya min yabo mai kyau na gaskiya dangane da mutanen ƙarshe shine Allah ya ce falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya sai ce wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sirkin aliyya da haka nan silikin aliyin da Allah ya faɗa shine as-sana'ul hasan yabo mai kyau shi yasa mu ga wannan addu'ar da Annabi Ibrahim ya da kuma wannan alkawarin da ya masa bayan shi babu wani masu addini a duniya da suke zagin Annabi Ibrahim kowane mai addini da yahudai ne Kirista ne musulmai ne hatta wanda ma ba masu addinin ba mushrikai kowa yana kokowa ya ce annabi ibrahim nashi ne shi yasa da Allah ya zo sai ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al to wannan gaba da malam ya faɗa ya ce wa yajibu alaihim ya wajaba ga dukkan baligi musulmi hafzu ya kiyaye lisanihi sa min alfahasha'i daga alfasha za mu zo mai bayani me alfasha da nassosin Alƙur'ani. abu na ɗaya shine adillatu khatrin lisan wato dalilan da suke nuna hatsarin harshe a cikin Alƙur'ani. Allah ta'ala ya ce walaƙar kalaƙar insana mu ne muka halicci mutum wa na'lamu kuma mu muka san ma wasu bihi nafsuhu abinda ransa take masa wasu wasi a kansa wa nahnu Allah ce mu ne muka fi kusa aqrabu ilaihi mafi kusanci ga shi dan adam din nan min hablul warid fiye da ainihin wato jijiyarsa ta wuya malamai suka ce wannan kusanci din ta hanyar mala'ikun da Allah ke haɗa ɗan adam don su dinga rubuta duk aikin da yake Allah ya ce idhi yatalaqqal mutalaqqiya ne lokacin da masu haɗuwa za su dinga haɗuwa anil yamin a wa anil shimali qa'id a hagu ko su zauna sai ya ce ma yalfidu min kaulin babu yadda za a yi mutum ya farta wata magana a lokacin da yake yin ta illa ladaihi raqibun afid face tare da shi akwai mala'ika raqibun makusanci sannan a atidun yana halarci lokacin da kake yin ta da haka ba kamar yadda da yawan mutane suka ɗauka ba cewa mala'ikun da ɗan adam ke mu'amala da su na dama sunansa raqibu na hagu sunansa tilu ba haka abin yake ba mala'iku ne guda biyu kowanne a cikinsu yana da wannan sifar guda biyu na dama sunansa a atidun na hagu ma sunansa a atidun me ma'anar raqibu wanda yake kulawa da kai sannan atidun wanda yake halacce lokacin da duk za ka yi wani abu shine raqibun ainihin wato atidun da haka Allah ya ce ma yalfidu min ƙaulin wannan min ɗin wato sila ce wato Allah ya kawo ta sila don ƙarfafa zancen cewa maganar da mutum zai yi mai amfani ko mara amfani mai cutarwa ko mara cutarwa ba yadda za a yi kai wata magana a lokacin da kake wannan maganan mala'ikan dama rakibun atidun yana kiyaye ta sannan yana halarci sanda za ka yi ta na hagu ma raƙibun atidun yana halarci yana kiyaye sanda za ka yi ta wannan yasa Allah madaukakin sarki yace wa inna alaikum lalle akan ku lahafizina akwai masu kiyayewa siraman masu karamci katibina masu rubuta masu rubutu sai Allah ya ce ya alamuna sun san ma aluna duk abin da kuke ainihin wato aikatawa a gurare da dama banda wa'annan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa lallai wajibi ne ga dukkan musulmi ya tsare bakinsa sannan ya tsare harshen sa ya gane cewa ba komai bane ya kamata a ce ya dinga faɗarsa kamar yadda bahaushe yake faɗa cewa magana zarar bunu ce to lallai ya kamata ya zamanto kowa ya dinga tunani kafin ya sako magana saboda hatsarin yadda ainihin wato magana take wannan yana daga ciki banda wannan akwai ayoyi da dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ya nuna hatsarin da taka ɗanɗan da kashedin cewa lallai fa duk abin da mutum yake yi wannan aikin fa ana ainihin wato sane da shi ana kiyayewa ana rubuta ainihin wato wannan aikin in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki haka ya ainihin wato faɗa cewa wana da wuya malikul ya ƙada alaina rabbuka qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharukum lil haqqi karihun sai ya ce am abramu amran fa inna mubrimun am hasabuna suna tsammanin anna lana la nasma'u ba ma jin gana da suke yi asirinsu wa najwahum Allah sai ce bala to suna tsammanin haka ne ba haka wani wa rusuluna manzanninmu da muka sa mala'iku ladaihim tare da su yaktubuna suna rubuta duk abin da ake yi in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah madaukakin sarki ya kuma faɗa a wani gurin don tsoratarwa da kashedi da jan kunne dangane da irin wannan ɗabi'a da wannan hali da mutane suke ainihin wato yi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa mutane wai wa a nan nasa rahmatan idan muka ɗanɗana wa mutane rahama min ba da darra a bayan wata cuta masu da ta shafe su idan aka ɗanɗana wa mutum rahama ta lafiya ce bayan rashin lafiya ya warke rahama ta arziki ce bayan cuta ta talauci ya warke rahama ta rashin haihuwa ce bayan wato rashin haihuwa ɗin rahama ta mace ce Allah ya ce idan makarantu makarun fi ayatina sai kaga kuma sun dawo sun ci gaba da kulla makirci akan addini da masu addini Allah sai ce kulillahu ka faɗa masa Allah fa shine asra'u mafi gaugawan makaran shirya dabara don ya kubutar da addininsa da masu addini sai ce inna rusulana lalle manzannin mu mala'iku yaktubuna suna rubuta matan kuruna duk abin mutane suke yi na ainihin wato makirci wannan kenan ta bangaren ayoyin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kafa musulmi akan wata ka'ida guda daya inda a ce dukkan musulmi za su zauna akan wannan ka'idar to da sun zauna lafiya hadisi ya tabbata daga al-imam abu huraira yace annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da ya imani da Allah ya yi imani da akwai rana ta ƙarshe da za ta zo duk wani abu da ka sani na mu'amala akwai ranar da zai zo ƙarshe mukamin da ake rigima a kan shi zai zo ƙarshe mata da kuke rigima a kanta zai zo ƙarshe fili da kuka rigima a kan wani zai zo ƙarshe sai annabi ya ce fala uzi jara hutu kada ya cutar da makocinsa makocin ko ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahila falli kurim daifahu annabi ya ce girman bakonsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake falyakul khairan idan ya tashi zai furta bakinsa yi magana ya faɗa alheri idan ba alheri zai faɗa ba auli ya ko ya ja bakinsa ya shiru wannan ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora musulmi a kanta wannan ya kamata ya zama babban ma'auni duk sanda za ka yi magana kafin ta fito ka auna ta ka gani alheri ne faɗa ba alheri ba ne ka ja bakinka kai shiru wannan zai takaita maka samun matsala a gurin Allah wannan gaba tana da muhimmanci shi yasa malam mai ahaliri yace wa yajibu alaihi ya wajaba ga shi baligi Hibzu ya tsare lisanihi harshensa Allah ya ce wallazina yu'zuna almu'minina wanda suke cutar da masu imani maza wal mu'minati da masu imani mata bigairi maktasabu ba tare da sun aikata abin da suke faɗa a kansu ba na cutarwa Allah ce faƙaɗi hitamalu haƙiƙa sun ɗauki buhutanin ƙirƙiren ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi wanda yake yana da girman gaske gaske Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faɗa ya ce lazi ne muhun muhsanati wanda suke jifan katangaggun mata kamammu algafilati wanda suka rafkana akan abin da ake jifa su akan shi na ƙarafi almu'minatu masu imani Allah ya ce lu'inu fi dunya wal akhirah an tsine musu duniya da lahira wa lahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma sai yace mata tashhadu alaihim alsilatuhum ranar da harshen su zai ba da shaida a kansu a gaban Allah wa aidihim da kuma ainihin wato hannayensu wa arzulihim da kuma ainihin wato kafafuwansu bima kanu ya'malun dangane da ainihin wato abin da suka yi na aiki inji Allah madaukake sarki hadisi ya tabbata daga al-Imam Abu Hurairah yace annabi ya ce ijtanibu kun sanci as-sab'a al-mubiqat abubuwa guda bakwai masu hallakarwa qalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa wa ma hunna me su annabi ya faɗa yace akwai ashirku billahi na farko shirka da Allah wa sihiru akwai sihiri wa qatlun nas da kuma kashare allati harrama Allah illa bil haqqi wacce Allah ya haramta a kashe ta sai da dalili sannan na hudu wa akalin riba da cin riba na biyar wa akalu malil yatim da cin dukiyar marayu na shida annabi ya ce wacce walli yawmaz zahab da gudu da juya baya ranar ainihin wato gaggawa wajen haduwa da makiya na bakwai annabi ya ce wa kazfil muhsanatil mu'minatil gafilati da yi wa mace mutuniyar kirki katangaggiya kamammiya da jifanta da wata kalmar da ba haka matar take ba ibn qayyim yana faɗa yana cewa min al'ajabi yana daga cikin abin da yake da ban mamaki ba annal insani yahunu alaihi al-ihtirab min kasirin muharramati yakan yi sauƙi a kan mutum kaga ya tsare da yawa daga cikin ababen da Allah ya haramta. Ka iya samun mutane da dama, Allah ya ce a bar zina sun bari, a bar shan giya sun bari, cata sun bari, luwaɗi sun bari. Wayannan abubuwa sai ka ga yana da sauƙi a kan mutane kaga sun nisanci su sun bari. Ya ce amma wa yasu ubu alaihi yana wahala akan mutum a taharruzu kaga ya iya tsarewa min harakati lisanihi daga yadda harshen sa yake motsawa in zai faɗi magana mai zai faɗa yace fatara zaka ga mutumin da fatarar rajula zaka ga mutumin da yusharu ilaihi biddini wanda ake nuna shi da hannun cewa ne ya shahara da addini wa zuhud cewa ne ya shahara da gudun duniya wal ibadati wani ya shahara kowa ya san shi da ibada amma wa huwa ya takallamu bil kalimati min saqatillahi ta'ala amma zai iya maka magana da wasu kalmomin da zai janyo fushin Allah da la yurqila habalan yazillu bil wahidati minha ab'ad ma bainal mashriq wal maghrib wanda gashi duniya ta shirye shi da ibada da zuhudu da gudun duniya amma zai iya janyo kalmar da za ta zama masa fushin Allah a jefa su cikin ramin da faɗinsa a jihar jahannama ya kai tsakanin bangon gabas da bangon yamma wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce mana wala taqafu kada ka bibi ma laisa laka bihi ilmun da baka da ilimi a kansa ya yace inna sam'a lallai ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ula wa'annan dukkan abinda suke ababen tambaya ne sannan abu na biyu wanda ke ƙarƙashin wannan akwai wajabcin yin adalci a cikin magana lokacin da duk mutum zai yi magana in ta kama za ka yi magana ga wani wanda ba kai ba to yana daga cikin hizzu lisan to kai adalci gurin magana Allah madaukakin sarkin ya ce mana <clears throat> wasu jama'a wa rafa'a hawa da almizani sama Allah ya ajiye shi ya kawo ma'auni ya ajiye shi mana Allah ta daga fil mizan kada mu wuce gona da iri a wannan ma'aunin sannan ya ce mana wa aqimul wazna bil qisti wa la al mizan lalle ku tsayar da ma'auni na adalci kada ku tauye wa mutane ma'aunin su daga nan ne malamai suka ce akwai mizanul hissi akwai mizanul ma'anawi mizanul hissi wanda ɗan adam idan sake gani ne wanda duk abin da ka tafi zuwa kasuwa in yaji ne a auna idan nama ne a ɗaura a kilo in kifi ne a ɗaura a kilo in menene to wannan shi ne mizanin histi mizani ma'anawi kuma dukkan ɓangarorin rayuwar mutane yakan shiga hatta gurin magana shi yasa Allah ta'ala ya ce wailul lil mutaffifina kalman azaba ta tabbata ga masu Su suwaye sai ya ce allazina idaktalu su ne waɗanda idan za su auno alan nasi akan mutane ya da sai an cika musu amma wa idan kaluhum su idan za su auna wa mutane awwazanuhum in ko za su abin nan sai Allah ya ce kusiruna, sai sun tauye ma'aunin da haka za ka ga dimin da'iman muna so idan magana mu ta shafa a yi mana adalci a faɗi iya abin da muka yi amma mu mukan kasa yi wasu adalci yayin da magana ta ainihin wato haɗa to dukkan wanda yake so idan abu shi ya shafe shi a faɗi daidai abin da ya kar a masa tsari idan wani ya shafe shi shi bai damu ya faɗi daidai abin da wani bai ƙara masa ya shiga cikin wannan ayar wa za kaluhum aw wazanuhum shi yasa Allah madaukakin sarki yace ala yadhunnu ulaika annahum mab'usuna masu irin wannan ɗabi'ar ba sa tsammanin akwai lokacin da zai zo Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe su sai ce liyomin azim ga wani wuni mai girma wannan wuni mai girman Allah sai ce yau mai kumin nasu da rabbil alami. ya tabbata daga abdullahi bin rawaha ɗaya daga cikin mawaƙan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma ba'athahu an-nabiyyu yakhrusu ala ahli khaybara simarahum yayin da annabi ya aike shi ya je wajen mutanen khaibara ya tattaro ainihin wato kayan abinci wanda aka yi yarjejeniya da su za su dinga noma gonakin musulmi ga fasanta ɗin da za su bayar a shekara da ya je fa'aradu an yarshuhu sai suka yi nufin cewa suna so za su ɗauki wani ɓangare su ba shi a matsayin rashawa ziyarar fuka bihin don ya tausasa musu ya dawo ya ce wa annabi lalle fa amfanin gona bai yi kyau ba bana faqala sai abdullahi ya ce wallahi na rantse da Allah da ji ita kun min indi da kalki ilayya na zo muku daga gurin mutumin da yake ne mafi soyon halitta a gurina wala antum yace amma ko dinnan gado ilayya min a da'ikum min al-qirdati wal Ya ce ku nan ku ne mutanen da na fi i na fi gaba da ku sama da ainihin wato bare da aladu ya ce amma wa ma ya hamilu ne hobbi iyahu ya ce san da na cewa annabi ba zai ɗauke ni ba abinda ba ku yi ba in ce ku yi wa bugdi lakum ala Allah a'dila fikum ce kuma kin da nake muku wallahi ba zai sa abin ya tabbata naku ne in ce ba naku bane ko abin ya tabbata ba ku ba in ce ku yi Allahu akbar faƙalu sai suka ce masa bi haza da irin wannan adalcin ne faƙamati samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye da sammai da ƙasai shi yasa da ga addinin musulunci Allah ya kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada bil qisti wala la yajrimannakum shan'an qawmin Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani lalle ku zamanto masu sai da shaida dan Allah kuma da adalci sai ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada kiyayyar wasu mutane ya sa Allah ta'adilu ba za ku yi musu adalci ba Allah ya ce i'dilu ku yi adalci huwa yin shi adalcin shine aqrabu littaqwa shine mafi kusantar da mutane zuwa ga tsoron Allah wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun lallai ku ji tsoron Allah Allah sai ya ba kowa labari dangane da aikin da a nan nake so in ja hankalin mutane akwai bambanci tsakanin addinin musulunci da addinin da ba na musulunci ba so da yawa zaka ga idan misali wani wanda ba musulmi ba yana yin wani abu daidai yan uwansa ba musulmi ba sun goya masa baya ran da ka zo kai musulmi idan dan uwanka musulmi abin da ba daidai ba yayin da kake kokarin fito da cewa wannan abun kuskure ne sai a ce ai ba haka wanda ba musulmi ke yi ba suna su idan ya zo duk abin da ya goya masa baya za su yi to idan su ba su da addini da ka'ida mutane ya kamata su gane mu muna da addini da ka'idan da ba a kanta ya kamata a ce an tafi ba ka'idar kuwa ita ce Allah ya ce waiza iza idan za ku yi magana fa'adilu ku yi magana ku yi adalci walau kana za ku ba ko da wanda za ku yi magana a kansa kuna da alaƙa ta kusanci da shi sannan ya faɗa ya ce a nan wala ya na mannakum shan'ani komin kada kiyayyar wasu mutane ya sa ku ki musu adalci Idan addinin musulunci tintin ya ba da ka'ida na cewa don kuna tare da mutum addinin ku ɗaya ƙabilar ku ɗaya yaren ku ɗaya bai hana nan da ya ba daidai ba ka fito da ba daidai ɗinsa ba sannan mutumin da bai tare da kai ba addinin kuɗi ba ba ƙabilar kuɗi ba ba kuɗi ba ran da ya daidai bai hana ka fito ka ce wane daidai ran da aka zalunce shi bai hana ka fito ka ce wane ba a kyauta masa ba wannan ita ce ka'ida ta addini kuma da wannan ne wanda bai fahimci addini ba zai gane wannan falalle shi ne adalci da kuma ka'ida ta addinin musulunci na ka bai yiwa don kuna addini ɗaya da mutum ya yi ba daidai ba kuma ka goya masa baya sannan wanda ba ku addini ɗaya da shi shi yake da gaskiya kuma a danne masa haƙi addinin musulunci bai yadda da ainihin wato wannan ka'idar ba shi yasa za mu ga a wajen wannan yana daga cikin hifzu lisan tsare ainihin wato harshe idan za ka fito ka faɗi wata magana to kai ƙoƙari sai ka tabbatar da ita kafin ka fito ka ainihin wato faɗe ta wannan yana daga ciki shine wajabcin tabbatar da ainihin wato labari shi yasa za mu ga Allah Maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal Hallazina amanu ya ku wanda kuka yi imanin idza darastum fi sabilillahi idan kun tashi za ku yada addinin Allah a doron ƙasa fa tabayyanu to ku dinga neman bayani yaya ainihin wato abu yake sannan Allah Maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce ya ayyuhal na amanu in ja ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu idan wani fasiki ya zo da labarin da ana zaune zai daga hankalin mutane Allah ce kada wanda ya ɗauki wani mataki to ku yi ƙoƙari ku bincika ta kunna ku tabbatar saboda an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin za ku iya cutar da mutane saboda rashin sani sai ku waye gari daga baya in bincike tabbatar ba haka bane kuma kaga mutum ya koma yana ainihin wato na dama. Allah madaukakin sarki ya tsare mu shi yasa mu ga lokacin da alhuda huda ya zo da annabi Sulaiman labari cewa ya je garin Saba ya ga wata mata da mutanen ta suna bautawa rana suna kaza suna kaza suna kaza duk da ya gama ba annabi Sulaiman labari sai annabi Suleiman kala ya ce masa sadakta ko sanan zur a an kuntu mai zan duba an gani gaskiya ka faɗa ko ƙarya ka faɗa A tasabbut tabbatarwa kafin ya ɗauki mataki wannan duk yana daga cikin hizzu lisan tsare harshe ko magana ka ji kafin ka ɗauki mataki kai bincike a kanta dalilai daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi nuni akan wajibi ne mutane su dinga tsare harshen su kamar yadda malam mai ahalari a nan ya faɗa Allah ya ji kansa ya ce wa yajibu alaihi ya wajaba a gare shi shi baligi hifzu ya tsare lisanihi harshensa al'imam al ya faɗa yace ce eh, ilam ka sani an na kafarar lisani azimun hatsarin harshe fa yana da girma wala na jata minhu ba yadda za a yi ka tsira daga hatsarin harshenka illa bin nutsuki bil khairi sai in ya zamanto kana fulici ne da alheri da harshenka ya tabbata daga mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala shi annabi ya ce la yastaqimu imanul ab imanin bawa ba zai taba tsayewa hatta yastaqima qalbuhu sai idan zuciyarsa ta tsaye wala yastaqimu qalbuhu sannan zuciyar bawa ba za ta taba tsayuwa ba hatta yastaqima lisanuhu harshe idan harshensa ya tsayu wala yadkhulul jannata rajulun لا يأمن جاره بوائقه دون متن ديكي ينا دمقوتي أما مقوتين بي أمن تدغ توتر وسبا توانا متن باب يد دا يشغى الجنة داك يكي فدا إن كان يؤجبك السكوت فإنه قد كان يؤجب إن كان يؤجبك السكوت فإنه قد كان يؤجبك قبلك الأخيار ما إن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا inna sukuta salamatun falarubba ma zara alkalamu adawatan wa dirara sai ce fakam yace in kunta yi ujibaka sukutu in dai yin shiru yana burge ka to fa innahu qad kana yujibuka qablaka al-akhyara ya kasance yana birge wasu mutanen kafin kai wanda suke zababbu ma in nadamta ba za ka taɓa yin nadama ba ala suku ala sukutin akan shirin kamar ratan wani lokaci mutumin da ya zauna ya ja bakin su yi shiru bai yi magana ba babu yadda za a idan ya yi shiru bai yi magana bai yi nadama ya ce amma faɗaƙar najimta alal kalami marara sau nawa ne mutum ya yi magana sannan ya dawo ya yi nadama akan magana da ya faɗa ya ce inna sukuta salamatu lallai mutum ya ja bakin su ya shiru kubuta ne falarubba ma sau da yawa fa zara alkalamu a dawatin wa jirara idan mutum yi magana magana sosai ta shuka ainihin wato adawa da kiyayya da cutarwa cikin mutane maimakon ainihin wato amfani ne naka yace wakan kam asar min adawatin sau nawa ne mutum zai yi magana kaga ta motsar da kiyayya cikin mutane wa kan a akaba min shaqawatin sau nawa mutum zai yi magana kaga kuma taɓewa ne yake biyowa bayanta wa kam afsar shamlal ahibba sau nawa ne mutum zai faɗi magana da harshen shi sai ka ga ‘yan uwa da suke haɗe suna abu ɗaya maganarsa sai ta tarwatsa kansu wa kam ahana sahibahu wa aujaba lahu na sau nawa mutum zai yi magana da harshen shi ya wulakanta shi ya wajabta masa shiga wuta wa hammalahu ma la yatiqu min al-asami wal awza harshen sai sai ya dauki abu na zunubin da ba yadda za a yi ya ma iya ainihin wato ɗaukansa shi yasa za mu ga cewa da baki ne yanzu yanzu nan idan za ka shiga musulunci za ka faɗi kalmar da za ka shigo da baki ne kuma yanzu nan za ka faɗi kalmar da sai kuma kawai ka fita cikin musuluncin Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Hafiz Ibn Asakir yana faɗa ya ce, "Eh, ilam ka sani, Allah wa iyaka allah ya datar da ni da kai وجعلني ga yardarsa. Waje دكي Allah ya sanya ni wa iyaka da kai, shaho ya taƙe cikin wanda suke jin tsoronsa suke kiyaye dokarsa hakka tuƙatihi matuƙar jin tsoronsa ya ce anna luhumar ulama imasmumatun ya ce cin naman malaman addini guba ne wa sunnatullahi fi man hataka astara umma aluma yace kuma sunnar Allah a bayan ƙasa wanda ke keta mutuncin malamai sananniya ce wa anna yace lallai marramal ulama a bisal duk wanda ya dawo yana jifar malamai ta hanyar jif taɓa mutuncinsu yace ibtalahu Allah qabla mautihi bi mautil qalb sai Allah ya jarrabe shi da zuciyarsa sai ta mutu ta lalace tun kafin ya mutu ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah da haka wani malami yake cewa ihzar lisanaka ayyuhal insanu la inna innahu ubanu. kan fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'uhu shujuan yace ihzar kai ta tsantsan da lisanaka harshenka ayyuhal insanu ya kai mutum la gannaka kada ka bari ya sare ka innahu shi harshe da kake gani fa in ka bari ya sare ka zai maka illa su ubanun kai kafi shi maciji ne kam ya ce sau nawa ne fil maqabili min qatil lisanihi mutum nawa ne yanzu harshen shi ya kashe shi an kai shi makabarta an binne shi wanda kanat tahabu liqa'uhu shuja'ani mazaje gwaraza suna jin tsoron haduwa da shi amma harshen shi ya kashe shi aka kashe makabarta aka binne shi mutane nawa ne ba za su kirgu ba da haka hadisi ya tabbata daga sahal bin sa'id yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man yadmamni wa zai amince min ma baina lahayhi wa baina rijlaihi annabi ya nuna a wanda zai amince min tsakanin haɓarsa da kafafunsa guda biyu wato wanda zai amince min bakinsa ya zaman ya masa control ba komai zai dinga faɗa ba sannan tsakanin kafafunsa shine gabansa ba zai yadda ya sa shi ba sai ta hanyar halal annabi ya ce in an samu wanda ya amince min akan wannan adman lahul janna ne kuma na amince masa idan an je lahira Allah sai ya bashi aljanna ya tabbata daga abi salma qala yake cewa qala mu'az bin jabal mu'az dan jabal ya ce qultu ya rasulullahi awsini kai min wasiya fa sai annabi yace masa i'budullaha ka annaka rahu, ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa. sannan ya ce masa wa'adu nafsaka fil mauta ka kirga ranka a koda yaushe in ka tashi daga cikin matattu wa dhkurillaha azza wa jalla inda kulli hajarin wa inda kulli shajarin ka ambaci Allah a wajen kowane dutse da wajen kowace bishiya yace masa wa idza alimta wa idza amilta sayyi'atan idan ka aikata wani aiki mana kyau fa amal ka aikata bijan biha a ɓangaren wannan aikin mara kyau hasanatan wani aiki mai kyakkyawa sirru bisirri wal alaniyatu bil alaniya abin da yake ɓoye a aiki na ɓoye wanda zai gusar da shi abin da yake na bayyane a aiki na bayyana wanda zai gusar da shi sun maƙala sannan sai manzan Allah ya ce masa ala uku yanzu ba zan baka labari ba bi amlakin nasu min zalika abin da ya mallaki mutane ga baki ɗaya kulki sai na ce bala ya rasulullahi faɗa min fa da bi tarafi lisanihi sai annabi ya kama gefen harshen sa fa qultu ya rasulullahi ka annahu yatahawanu bihi ma'az dan jabal yace sai na ce ya rasulullahi kaman yana wulakanta harshe yana ganin to me wannan wannan ai ba komai bane فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النبي يتي ومعاذ بن جبل wa hal nasa shin yanzu akwai abin da ke kifa mutane alama na kiri hincin nari akan fus akan hancinsa a cikin wata illa hada in face wannan wa aka da annabi ya yi riko bi tarafi lisani ga gefen sa ya nuni akan ainihin wato wannan duka wannan me yake nuna mana hatsarin wannan harshen da mutane suke ainihin wato gani aswad bin asar al-muharibi radiyallahu anhu ya yace na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ausini kai min wasiya qala sai annabi yace masa umluk yadaka kan mallaki hannunka qala qultu madha amliku idza lam amlik yadi to me zan yi idan ban iya mallakar hannuna ba qala sai annabi yace fatamliku lisanaka ka mallaki harshenka ƙala qultu ma za amliku illam amlik lisani to me zan in ban iya mallakan harshe na ba Ali sai annabi ya ce masa fala tabsut yadaka illa ila khairin kada ka kuskura ka sa hannunka ka shimfiɗa shi in ba aikin alheri za ka yi ba sannan wala ta ƙulbi ka illa ma'arufan kada ka kuskura ka faɗi wata magana da harshen in ba abu mai kyau za ka faɗa ba duk wannan da yake nuna mana hatsarin harshe shi yasa wannan gabar da malam mai ahalari ya ce wa yajibu alaihi ya wajaba ga shi baligi hifzu ya tsare lisani ne harshensa wannan karatu ne malam yi a dunkule mai tarin yawa ya tabbata daga safiyan bin abdullahi saƙafi قال يتي قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به ka faɗa min al'amarin da zan samu kariya da shi qala sai annabi ya ce masa qul rabbi allah ka ce allah ne ubangijin ka sun mastaqim sannan ka tsaye akan wannan qultu ya rasulullahi ma akhwafu ma takhafu alai wani abu kake ji min tsoro fa akhadha bi lisani nafsihi sai annabi ya kama harshen shi kuma qala sai annabi ya ce masa hada kaga wannan wannan da kake gani to yana ji maka tsoronsa." sa Uqbatu bin Amir yace na ci ya Rasulullahi man najatu yaya za a ya tsira ne ƙara sai annabi ya ce umluk alaika lisanaka wannan harshen naka ka mallake shi ba komai ake faɗa da shi ba wal yasa abaituka sannan gidanka ya ishe ka wabki a khati'atika sannan ka zauna ka dinga tunanin kusakuranka ka dinga yin ainihin wato kuka a kansu ya tabbata daga abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma yake cewa annabi ya ce al-muslimu cikakken musulmi fa shine man salima muslimuna wanda musulmai suka kubuta min lisanihi daga harshensa wa yadihi da kuma hannunsa duk musulman da ‘yan uwansa musulmi ba su kubuta ba daga harshensa yanzu yanzu nan abin da baka yi ba zai faɗa ya ce kayi ko ya ɗauki hannunsa ya cutar da su wannan mutumin musuluncinsa tauye ne ba cikakken musulmi ba ne sannan annabi ya ce wal muhajiru hijira na gaske shine man hajara wanda ya kaurace ma mana Allahu anhu abinda Allah madaukakin sarki ya hana sannan ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud ce. na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyul amali afdal wani aiki ne yafi kowane aiki falala qala sai yace as-salatu ala miqatiha sallah akan farkon lokacinta kultu sai nace thumma ma da ya rasulullahi sannan sai mi kala fi annabi yace birdul walidin biyayya ga iyaye kultu sai nace thumma ma da ya rasulullahi sannan mi kala fi annabi ce an yaslama nasu sannan mutane su kubuta min lisanika daga harshenka wa sakata sai abdullahi dan mas'ud ya shiru yace walau istazattuhu lazadani da na nemi annabi ya ƙara min da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙara ya tabbata daga Abdullahi dan mas'udu Allah ya ƙara masa yadda annahu taqa safa wata rana ya hau dutsen safa fa akhadha bilisanihi sai ya kama harshen sa fa yace ya lisanu ya kai harshe kul khairin taglam ka faɗi alheri sai ka rabauta waskut an sharri taslam ka kame dangane da faɗar sharri sai ka kubuta min qabli an tandam tun kafin kai nadama sun maƙala sannan sai abdullahi ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa aksaru kaɓaya bin adam fi lisani mafi yawancin matsalar da ɗan adam zai samu in an tafi lahira to za ka samu wani lokaci daga harshensa matsalar take zuwa shi yasa hadisin al'imamu abu huraira yake faɗa annabi ya ce innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi mutum yakan iya yin wata kalma dan neman yadda Allah la yulqi bai damu da wannan kalmar da yake faɗa ba amma da wannan kalma ce mai kyau yayi ta dan neman yadda Allah ne yarfa'uhu Allahu biha darajatin Allah sai ya ɗaga shi da wannan kalmar ya kai shi wasu irin matsayi wasu matakai wasu darajoji ya ce wa innal abda banzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai bawa ya takallama bil kalimati min sukutullahi mutum zai yi kalma da wata kalma wacce ta kalmar ta fushin Allah ce la yulqilaha balan yahu biha fi jahannam bai damu da wannan kalmar ba yana ganin ba wani abami. amma wannan kalmar sai ta ja masa shiga cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tabbata daga Wahab bin Munabbah yake cewa fi hikimati luqmanu annahu qala libnihi a cikin hikimomi da aka kawo na luqmanul hakim yace wa ɗansa ya bunayya ya kai ɗana yace masa al'ilmu hasanun ilimi abu ne wanda yake mai kyau wa huwa shi ilimi ma al'ilmi tare da dauriya da haƙuri a hasana kuma yafi idan an baka ilimi a matsayin sana abu mai kyau in baka da haƙuri wajen mu'amala da mutane wurin karantarwa abin da ya kamata a amfana da shi na ilimin ba za amfana ba sannan ya ce wasamtu shiru hasanan abu ne mai kyau wa huwa ma al idan aka samu shiru mai kyau tare da hikima a hasanu ya fi ya ce ya bunayya ya kai dana innan lisana lalle harshe da kake ganin sa huwa babul jasadi ko huwa nabul jasadi shine wakili na jiki Fa hadar ka yi taka ɗanɗan an yi kurudu min lisanika ya dinga fita daga harshen ka ma yi liku sadaka, abin da zai halakar da jikinka aw yusqitu alayka rabbaka ko abin da zai janyo Allah ya fushi da kai Dawud at ya faɗa ga Muhammad bin Abdul Aziz wata rana Ya ce masa amma alimta baka san cewa anna Abdul lisani ashaddul a'mali wa afdaluha ba kiyaye harshe wato ya fi tsanani akan aiki kuma shine mafi falala ba Bala Muhammad sai Muhammad ya ce masa bala eh haka ne ya ce wa kai falana bai zaka ta yaya za a yi ainihin wato ma a haɗa wannan da wannan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa ardahu yake cewa al-lisanu iwamul badani. shi harshe fa tsayuwarsa shine tsayuwar jiki fa istaqama al-lisanu idan harshe ya tsayu al-jawarih dukkan gaban dan adam za su tsayu wa in tarraba al-lisanu idan harshe ya raurawa lam yakul lahu jarihatun ba wata gaba ta dan adam da take tsayuwa sannan ya ƙara faɗa yake cewa a adamul khataya inda lahi mafi girman laifuffuka a gurin Allah a samu mutum da allisanul kadub harshe na ƙarya wa sharrun nadamati mafi sharrin nadama shine nadamati yawmal kiyama nadama ta ranar alkiyama Allah ka tsare mu da yin nadama da dana sani ranar ainihin wato alkiyama sannan ya tabbata daga Fudail bin Iyad Allah ya masa rahama yace ma hajjun babu wani aikin hajji wala ribatun ko wani ribati saboda addinin Allah wala jihadin ko jihadi A min hafsul lisani wanda ya fi tsanani irin mutum ya yi kokari ya tsare harshensa walau asbahata yuhimmuka lisanuka da ra'a waye gari kullum abin da ya himmance ka shine harshenka wa asbahata fi gammin shadidin za ka ga kawaye gari kullum cikin bakin ciki mai tsanani in dai kana kokari sai ka tattauna magana kafin ta fito daga bakinta wa kalilin fa'iluhu kuma kaɗan ne gaskiya daga cikin mutane suke iya yin wato aikata wannan wani mai magana ya faɗa ya ce al'ilmu zainin wasu kutu salamatun fa'ida na tattafa la ta kun kisara ما ala ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا wannan malamin ya ce al'ilmu zainu ilimi kwalliya ne wasu kutu salamatan kuma shuru ku ne fa'iza na fakta idan za ka yi furici fala ta kun miksara kar ka zamanto ka yawaita magana abinda ba a buƙatar ka faɗa ma sai ka faɗa ya ce ma in nadimtu ban taɓa yin nadama ba ala sukuti akan shiruna barratan wani lokaci ce wa na yi nayi nadama miraran sodewa alal kalami akan magana da ni wasu masu hikima suna cewa wato fi samti a cikin yin shiru akwai a ta'ala alafi khabari ko khairin wato akwai ainihin wato alheri dubu bakwai dukkansu sun taru a cikin ainihin wato kalmomi guda bakwai kowace kalma guda bakwai kuma ta ƙunshi alheri dubu ne abu na farko shi ne annas samta ibadatu min zai ala'i yayin da mutum ya ja bakin sa yi shiru yin shirin ka ibada ne kuma ba mai wahala ba inda ka zauna ka ja bakin ka kai shiru don baka yi magana ba mai zai cutar da kai ba abin da zai cutar da kai na biyu haibatun min da sultani ka ja ba wato na biyu zinatun min da kuli mutum ya ja bakinsa ya shiru kwalliya ne ba tare da ya sa kayan kwalliyan ba na uku a haibatun min gairi sultani wato kwarjini ne ba tare da kai mai mulki ba ne za ka ga duk gurin da ka je idan ka ja baki kai shiru ba a san ka ba to ba a sanin matsayinka ko matsala ta ilimi ake tattauna ko kaza ko kaza amma daga lokacin da ka buɗe baki kai magana to a lokacin ake gano mustawaka shi yasa zaka ga wani ana girmama shi ana ɗauka kaza ne daga ran da ya buɗe baki magana sai a gano kai wannan ba a shi kawai manti ne tafki ne kawai abu na hudu shine hismin min gaida ha'idin wato katanga ne wacce ke ba mutum kariya ba tare da yayi gini ba abu na biyar shine alistigna'u an al-i'tizar ila ahadin zaka wadatu daga neman uzuri zuwa ga kowane mutum a duniya in ka zo guri baka ja bakin ka kayi shiru ba akwai wanda zai ce sai ka kara bayanin abin da ka faɗa ɗazu ko akwai wanda za ka zo kana ba shi haƙuri kana cato jama'a da Allah maganan nan da zai ɗazu wallahi kuskure ne a yi haƙuri ba ruwanka da wannan amma in mutum ya cika magana a inda bai kamata a shi ya yi magana ba wallahi tabbas wata ran ba za ka rasa shi ba sai ka ga ya yi magana an dawo ana cewa to yana ba da uzuri yana da Allah jama'a ya haƙuri sannan abu na shida rahatul kiramil katibina yin shiru hutar da mala'iku masu rubutu ne sannan abu na bakwai sannan sitiran ne li'uyubihi yin shiru yana sitirta ainihin wato aibin mutum wani malamin yana faɗa yana cewa alama na taka tsantsan ga kowane mutum abubuwa ne guda tara wanda suka zamanto wajibi a kan kowace irin rai abu na farko shine hizzul lisanu anil gibati kowane mutum ya ji tsoron Allah ya yi kokari ya tsare harshensa daga giba Allah ya ce mana ya yi ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce mana ijtanibu ku nisanci kasiran min ban da yawa daga cikin zato da mutane ke yi Allah sai ce inna ba'da banni ismun lallin sashen zato zunubi ne sai ce wala ta su. kada ku dinga binciken aibin yan uwanku wanda bai fito ba idan ka zo ka shagaltar da aibin wani sai ka kwakulo shi wanda bai fito ba duk abin da kake bincike akan wani akan shi wanda bai fito ba na aibin sa wallahi ba za ka bar duniya ba kai ma sai Allah ya jarrabe ka da irin wannan kuskuren ko sama da nashi sannan Allah ya ce wala ya tabba adukum ba daka da sashen ku ya danga giba sashi me giba ne mutum yana da wani aibu wanda yake ɓoye ne ba wanda ya sani sai kai ka zo ka zauna kai ta tattauna mutane da wannan aibu Allah sai ya ce a hadukun yanzu ɗayan ku zai so an yi kola lahama a akhihi maitan a ce ɗan uwan shi ya mutu ya zo ya zauna yana ɗiban naman sadauka yana ci Ta ga wannan misali ne Allah yake bayarwa ba wanda ya dan uwansa ya mata a kwanci ya zo da wuka ya zaftare naman sa yake to haka yin magana akan wani aibu na mutum yanda yake ɓoye wanda ba wanda ya san shi sai kai to kamar ya mutu ne ka zo ka zauna ka sa ka dinga bantaran naman sa Allah ya ce fakari tumu to ku kyamaci wancan tunda kun kyamaci wannan wannan ba ku kyamace shi wattaqullaha innallaha tawwabur rahim lalle ku tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala. mai karɓar ainihin wato tuba ne sannan abu na biyu shine alistina ba an in zon mutum ya nisanci munana wa mutane zato duk yayin da kake mu'amala da mutane idan kana so ka zauna lafiya ka gina ta akan ka'ida guda biyu kyautata wa mutane zato da ba su uzuri kyautata zato da ba da uzuri wannan alama ce ta imani munan da zato da rashin ba da uzuri wannan alama ce ta munafikai Allah ka raba mu da ita shi yasa Allah ya ce laula dammi istami'tumu lokacin da ku kuka ji abu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me yasa ba ku zato na alheri ga mu'minai uwan uwanku maza da mu'minai uwan uwanku mata da ka san alheri akan mutum wani ya zo maka da labari aka san wannan alherin da ka sani wa qalu ka ce haza ifkum mubi wannan kirkiren ƙarya ne mabayyani haka duk mutumin da ka san alheri a kan shi wani ya zo maka da kishiyar alheri to ka ruguje wannan abin har sai abin da ka sani na alheri sabanin haka ya bayyana gare ka dangane da mutum abu na uku shine alistina bu an sukuriyati ka nisanci yi wa mutane izgili wannan yana daga cikin abubuwa gudatar da shi wannan malamin ya faɗa Allah ya faɗa ya ce ya yi hallabi na amanu la yaskar qaumun min qaumin sana abu na hudu gaddin basar kame gani anil maharim dangane da abin da Allah ya haramta shine kullul mu'minina yaghuddu min absarihim ya yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un abu na biyar shine sidikul lisani ana so ka zama mai gaskiyar harshe shine wa idza qultum fa'adilu walau kana za qurba abu na shida an yi arifa lahi, ala nafsihi kai la yujaba bi nafsihi ana so ka san ni'imar da Allah ya maka dan ba a so ka dinga jiji da kai duk wani matsayi da falala da Allah maɗaukacin sarki zai maka to ka yadda wannan ni'ima ce daga gurin Allah ba daga gurin ka ba dan ba a so ka dinga ainihin wato jiji da kai saboda a ni'imar da Allah ya wa dan adam ya ce wa in ta'uddu lahi, la tuhsuha abu na bakwai shine an yunfika kama da haqqi wa la yunfiquhu hufil baɗi in Allah ya azarta ka da dukiya ka dinga ciyar da ita a hanyar gaskiya karka ciyar da ita ta hanyar da bai dace ba shine walladina idan an faƙo lan yusrifu wa lan yaqturu wa kana zaina zalika qawama da haka malamai suka ce lan yunfiqu fil ma'asiyati wa lam yamna'u min at mutum ba zai ciyar da dukiyar gurin sabo ba sannan ba zai hana gurin da'a ga Allah ba sannan yana da ciki na takwas shine Allah ya tsuluba li nafsihi al-ulu wal kibra karka neman wa kanka wato ɗaukaka da matsayi dan aljanna Allah yake tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada abin na tara shine a samu al muhafazatu ala salawat al khams fi awqatiha bi ruku'iha wa sujudiha kiyaye akan salloli guda biyar a cikin lokutanta da ruku'u cikakke tare da kuma ainihin wato sujjada wannan duka bayani ne da muka yi shi ƙarƙashin wa yajibu alaihi ya wajaba ga shi baligi hifzu ya kiyaye lisanihi harshensa wannan gaba ta biyu za mu zo mai bayani min alfahasha'i daga alfasha wal munkari da abin ƙi wal kalamul ƙabihi ko wal kalamul ƙabihi daga magana wacce take mummuna wa aimanu talaƙi da rantsuwar shika wa harin musulun da tsoratar da ainihin wato musulmin wa ihanatihi da wulaƙanta sa wa sabbihi da zagin sa wa takhawufihi da tsoratar da shi wancan wato mun gai da haƙƙi shari'in ba tare da ainihin wato haƙƙi na shari'a ba amma wannan gaba ta farko cewa yajibu alai hifzu lisanihi ya waje ba ga kowa gaskiyar magana ya kiyaye harshen sa in za a faɗi magana a dinga auna mai za a faɗa a san me za a faɗa akwai maganar da in ka faɗe ta wallahi kowa sakaki ba daga sai kake ba wannan magana sai ta ja maka matsala a gaban Allah munafikai an dawo daga tafiya suka faɗi magana Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum su ma da zaka tambaye su la yaqulunna za su ce maka inna ma kunna naqulu wa nal'ab ai wasa maki. Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'di'un Allah ce yanzu ayoyin Allah da manzon Allah kuke ma isgiri sai ce la ya ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum ku da yake magana kun faɗa kun ce wasa kuke yi Allah ce kun kafarta bayan da kuna da imani haka wannan gaba da malam mai ahalari ya faɗa ya ce wa yajibu alaihi hifzu lisanihi to gaskiyar magana ya kamata kowa ya tsare harshen sa. haka in sha Allah gaba ta gaba za mu tashi min alfahasha'i za mu bayanin me alfasha sannan me munkari duka in an mana hakuri za mu bi su ɗaya bayan ɗaya kowanne mana so mu dinga kawo ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙarƙashin wannan gaba din amma in muka gama da mun shiga faslin fit taharati to wannan in sha Allah ba za mu yi dogon bayanai ba kamar yadda muka fara yanzu naka da mun shiga faslin fit taharati kowane fasali in sha Allah in muka gama shi in muka fara shi to za mu yi kokari sai mun kai karshen sa ko mu fasali biyu ko sama da haka dan wannan muna so ne a gane hukunce hukuncen kai tsaye dan a dabbaka su daga duniyar karatu zuwa duniyar aiki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu yin aiki da abin da muka ainihin wato karanta wannan ainihin wato shine bayani ainihin wato a takaice abin da muka faɗa cikin wannan littafi Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya kare mu na alamalan labaran. To jama'a muna tare da shakka Asadu Sunna live from Kaduna kenan kuke jin shi na mun soma yin akhdari da ba kun gani a cikin bayanin akhdari inda yau muka yi shine wa yajibu alaihim bayanin wannan kawai ki ne take mu more than one hour nan shek Allah kara maka bayani Allah kara basira ah, mun gode maka kwarai a ah, jama'a aka za mu ta yin kowane sati kowane ranar tuesday in Allah ya kai mu ah, wani sati na na amur roki shek ya zo ya muna special na saturday night amma in wannan in mu yi wannan mun gaya muku in advance shek muna gode maka kwarai da wanga bayanai a ubangiji Allah saka maka da alkhairi ba za mu biya ka ba Allah kawai ne wanda yake zai biya ka jama'a a kun ji bayanin da shake muna a yau batun alshi ne batun mu kame alshin mu in dai baka ka faɗin alkhairi shirun ka yafi kuma shak ya nuna muna shirun irin alkhairin da ke cikin shirun oh shak Allah kiyaye ka to jama'a shaka akwai dama ko da ba wanga maudu ba in wani tambaya da wani maudu da ya wuce za ya tambaye ka eh za a tinda karatu ake za a yi tambaya ba kuma malam labaran mun gode maka kwarai wallahi mun gode da wanga daman da yake ka bamu jama'a kun ji bayanin da shek ya shek na san manya nan da ke kan layi a kowa ya yi din ake zaune kurun nan na san ba tambaya sai dai godiya saboda ni na so mai maka godiya Allah kara ga kare rage ka to bar mu duba a cikin manya na a ga akwai Alhaji Abu Fal Kallai sana aji yaro na Kallai a a waziri sarki Hausawa kuma na Kallai Alhaji Alu Baba sannan kuma wasu manya kuma suna tare da mu insha Allah farko mun doki Alhaji Abu Fal Alhaji Abu Fal na maka salamu alaikum Amin wa alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barka na ni kare Allah kiyaye ka na'am ka ji shakka ta da sunna yau hmm. wallahi na ji karatu matuka mula hajjila bara Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi amin amin amin ka san dama wani malami yana faɗa yana cewa idan kun talata jiri fa tilka musibatun idan mutum bai sani ba to shi ma rashin sanin wata musifa ce mai zaman kansa wa in kunta tadiri in kuma mutum ya sani sannan ya kasa aiki da abin da ya sani fal musibatu azamu musifar kuma ta fi girma akan ta baya yasa dimin da'iman nake faɗawa ɗalibai a munasabobi da dama cewa shi karatun addini ba ana yin sa bane dan ai kwalliya da shi ana yin sa ne dan ya zama sababin tsira a lahira wanda ya bari ya yi karatu a duniya bai zama masa sababin tsira a lahira ba to karatun bai yi amfani ba gaskiya da haka shi ya yasa muke roƙon Allah ya azarta mu da yin aiki da abin da muke karanta shehu mun gode maka kwarai shehu tambayar da nake da shi a shi karatun da kai muna hmm. game da mutum ne in abu ya faru kamar da yadda ka faɗi in abu ya shigo tsakaninku in zai maimaita maganan kullum shi ya yi kariya saboda a ga laifin mutum a takaice hmm. akwai ne mutum ne eh, a ce kasa ya zo maka da bako hmm. ta ce ma kamar to ga na kawo maka amma za ni unguwa in zo in dauki bako na sai mm. kuma ka ce to shi kenan abin da ya kamata ka yi ma bakon duka ka yi mm. ya sai aka shiga dare lokacin da ya bayar kamar zai zo dauki bakon mm. ya kai shi ka kira ka bincika ko zai iya zo ko ba zai iya zo ba domin kai nufin ka ne bai iya ya zo ba shi ka yi mabakon ka gyara mabako wuri ya yi bacci ko da kwana ɗaya ne ko biyu ne haka min ya dawo amma shi mai shin ya ce ya zo ya ɗauki bako shi kuma kai ka kira ka duba ka gani ko haka ya tabbata ya ce eh zuwa can sai ya yi ɗan jinkiri sai zo ɗauki bakon Kai mm. kuma ka kyautata abin da ya kamata ka yi ma bakon duka ka mm. ya dace kuma bakon zai tafiya ne gari yawa ya kuma ka je ma ka ga bakon ta fuska wurin sutura da komi bai zo da wani sutura ba kai kuma kai kariya har ka ba da sutura ka kara ma bakon sutura ya yi godiya mm. aka wuce daga bakon mm. daga baya shi kana jin cikin gari cewa kaman ya kawo maka bako ka kore bakon ka mm. ka kira shi zo dauki bakon kaman ka kore bako kan kuwa ba haka bane ga abin da aka yi ne gaskiyar magana ne ya kawo ne wai za shi ya dawo ya dauki bakon kuma lokaci ya kai ka kira shi mm. ka kira shi kuma ya zo kuma ya dauki bakon bai ce maka kaman ka ajiye mai ba ko kwana daya ko kwana uku ba alkawalin da kai da shi mm. kai ne ya faɗi maka na amma kai nufin ka ne in bakon ma ya yi kwana daya ko kwana kudu duka mai kyau ne ai tun da bako ne kowa na so ya mm, amma da shi ya daukin maganan jeje na faɗi waje daban ne game da bakon cewa kaman ya zo maka da bako ka kore mai bako ka bar shi bako shi har shi ya je da bakon wajen shi wurin kuma ya masu bai bakon ma bai da wurin kwana kai ke mm. fili ka kore mai bako kuma kan kuma ba alkawalin da kai kenan ba malamin menene laifinka ciki shi kuma menene nashi da yaje yake ce kamar yanzu kai ne wanda ka kore ba ko malam in haka ya faru ya ya kamata a daidaita magana? kowa ne ne ke da gaskiya a cikin nan ga kamar yadda ka fara bayanin cewa in ya tabbata abinda ba a yi ba mutum a wajen magana yadda ake mai da bahasi ya ce kayi to wannan ɗabi'a ce da sifa da ya kamata mutum ya nisance ta don za ta iya jefa mutum sai daga cikin alamomi na munafikai guda hudu al'imamu muslim ya kawo ainihin wato hadisi a babi na ashirin da biyar babu bayanin hisarar munafikina babin da yake magana akan ɗabi'un munafikai hadisin ainihin wato abdullahi ɗan amru ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi ya ce arba'un man kunna fihi abubuwa guda hudu na ɗabi'a duk wanda ka gan shi tare da su to kana munafikan khalisan munafiki ne tsantsa wa man kana fihi khallatun min hunna wanda kuma ka ga yana da ɗaya daga ciki kana fihi khallatun min nifaqi yana daga wata ɗabi'a ta munafunci hatta ya da a hasiya bata na farko idan hadasa kaddaba in mutum zai yi magana ya shara da ƙarya wannan alama ce ta munafunci wa idan ahada in an yi alƙawari da shi gadara yaudara wannan alama ce ta munafunci wa idan wa'ada in yi alƙawari a kalafa ya saba wannan alama ce ta munafunci wa idan khasama idan an yi husuma da shi wata matsala ta faru ka faɗa ya faɗa fajara sai fajirci malamai suka ce mai fadirci a nan gurin shine mala anil haqqi wa qala al wal shine ya karkace wa gaskiya ya faɗi ƙarya da ɓanna a kanka wannan shi ne mala wato fadar ɗin. da haka ina kira zuwa ga musulmi mu ji tsoron Allah ba ma ɗan uwanka musulmi ba ma wanda ba musulmi ba Allah bai yarda ba yayin samun saɓani da shi abin da bai ce ba ka ce ya ce abinda bai aikata ba ka sai ya aikata ballantana kuma dan uwanka musulmi Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga irin wannan dabi'a ni dai ina janyo hankalin mutane yadda kuka saba da mutum kuka samu rashin fahimta to kai kokari iya abin da ka san ya faɗa ko ya aikata ka tsaya a kan shi kar abin da bai aikata ba ka ci yayi abin da bai faɗa ba ka ci ya faɗa Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wannan dabi'a amin Allah na gode da bayani. Allah ya kara ilimi. Mm. Bayan da Amin amin amin amin amin. To, mun gode kwarai a ajabu Allah ya min kai a tambayan ya shiga. A mu je mu dai kan ajiyaro jama'a wanda ke da wani tambaya za ka yi kadan da star six insha Allah muna tare da shek sauran muna minti kadan a mu yi sallama. Salamu alaikum ajiyaro. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaban sanin kula aiki saunuka da barka na'am barka ta dai Allah ya taimaka ya shaish muna gaisuwa barka da su muna gaisuwa alhamdulillah alhaji yaro <laughs> wallahi malam mun yi godiya kwarai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Ah, Allah ya mana godiya da baki daya kan aikin da muke yi. Allahumma amin. Wallahi wannan suna naka wallahi ya ka cancanci wannan suna ya kama da kai kwarai da gaske. Allah ya sa albarka. <laughs> Wallahi. Muna yi Allah farko muna yi Allah godiya kuma muna yi maka godiya da samun ka kwarai kuma irin karatun da muke koyo ina jin yau kowa wallahi kowa ya yi shuru ina sauraron karatu sosai ina ji mun samu arziki kwarai na karatu a yau sosai sosai mun gode ma Allah malam kuma muna maka godiya Allah ya saka maka da alkhairi abin da ya fita kan harshen nan naka to Allah ya sa ya zamo maka alkhairi mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi amin amin malam labaran malam ya hajiya na gode Allah ta'ala ya saka da alheri Amin, amin. To, malam bayan godiya a karatu da muka yi, ina jin karatun da muka yi kudu na wajen jibba alaihi hifizu lissani kawai, ina tsammanin mun samu hmm. littafi ɗaya. Hmm. Wataƙila ma akwai da dama kuma, amma duk ba su samu shiga ba tukunna. Amma waɗannan karatu da muka ai mun yi littafi. Allah ya ah, saka kai. wallahi eh, wallahi mun gode mun gode ma Allah kwarai da gaske muna godiya a ah, malam tambayar da zan yi na game hmm. da a ah, tazu kai kana zancen wa'ayi malik talak da kai zancen wa'ayi hmm. malik talak sai ka ce da rantsuwan shika ko mu ce hmm. rantsuwan ki rantsuwan shika ko rantsuwan ki to malam ina son ka buɗa ma muna ga baki ɗaya mu fahimci abin da ake nufi da rantsuwan shika ko rantsuwan ki duka biyun duka daidai ne amma kai mana bayani sosai domin mu ƙara fahimta wa aimanu tala rantsuwan ki ko rantsuwan shika ai malam ajiyaro kayi gaugawa ne ai da wannan karatun da muka yi mun yi su karkashin wa yaji ba alai hifzu lisanihi ne za mu eh. zo mu ɗauki minan ya wajaba mutum ya tsare harshen sa min alfahasha me alfasha sai mai bayani a kanta wal munkari me munkari za mu bayani a kan shi wal kalamul qabi mun magana mummuna za mu bayani a kan shi sannan wa aimani talaki za mu zo kan sai mai bayani yanzu fassara maka hmm. in Allah ya yarda bayani zai biyo baya insha Allah to <laughs> eh, eh, eh gaskiya gaskiya to babu hmm. eh. <laughs> na gode kwarai to malam tambaya na biyu na ƙarshe kenan shine hmm. a cikin karatu kayi zancen a zato hmm. kayi zancen zato a inna ba'ada zanni ismun sashin zato zinibi ne yawwa sannan kuma akwai wani wuri kuma da ake cewa kuma azzannu ismun walau kana haqqo to eh, yadda wani yake ta wai jama'a a zannu zambun ku? eh yawwa eh? walau kana haqqo eh shi walau kana haqqo eh to hmm. an ce nan ga an ce sashi nan ga an ce kuma zato ka gane ko nan ga an eh. nan ba a ce sashi ba to ina son a yi eh. ne a bayanin wannan wannan sashi ga wannan ba aikatun sashi ba to hmm. sai nake so a bambanta mini wannan wannan abin nan to a bambance mini na'am na'am malam hajji shi azzallu dama a gurin malamai iri biyu ne akwai azannin raji akwai azannin marju na farko dai ita wancan maganan ana so a san waye faɗe ta Allah ne ya faɗa ko annabi cewa azzannu zambun walau kana haqqun azzannu wato zanti zunubi ne ko da zutun ya zama gaskiya wannan maganan gaskiyar magana magana ce da ya kamata a duba ta tunda kaji Allah madaukakin sarki ya ce inna ba'ada banna ismun sashen zato zunubi ne wannan shine manduki abin da nassi ya faɗa kenan akwai sashen zaton da ba zunubi ba ne wannan shine saboda idan mutum ya buɗe makansa ƙofar a zarge shi a masa zato in mutane suka jefa masa zato ba su yi laifi ba in ba ka hmm. misali mutum ne zai je ya zauna teburin masu shan giya shi ba giya yake sha ba su suna shan giya shi kuma a kawo masa coca cola yana sha sai ka zo wucewa sai ka ganshi a gurin idan ka je ka ba da labari ka ce ka ganshi yana shan giya to yanzu waye ya buɗe ƙofar a ce masa mashayin giya <laughs> hmm. me ya kai shi zama teburin masu shan giya mutum ne shi ba lalata yake da 'yan mutane ba amma zai so ya saka ta ɗaki ya kulle ɗakin daga shi sai ita kuma ana ganin shi yana shiga ɗaki da 'yar mutane in wani ya je ya ce kaza kaza kaza a kan shi waye ya buɗe kofar a ce wannan abin a kan shi shi me ya kai shi shiga wato ɗakin da shi shi 'yan mutane bayan shi ba mala'ika jibrilu bane yasa za mu ga saboda gudun irin wannan hadisi ya tabbata hadisi ya tabbata hadisin ainihin wato daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin wato safiya matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ba Hassan dan Ali bin Abi ko Ali bin Husaini labari cewa wata rana akbaratu annaha da'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tazuruhu fi i'tiqafihi fil masjid al-ashir ashir al-awakhir min ramadan safiya matar annabi ta taso ta zo wajen manzon Allah wata rana da ta zo wajen sa a goman karshe yana i'tikafi a masallaci fa tahaddathat indahu sa'atan ta tattauna da annabi ta fi da shi tsawon lokaci ثم قامت تنقلب sannan sai ta miƙe za ta jiyo ta dawo gida فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم معها يقلبها بأن النبي يميك تعالى الاتيار قوتا حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة حصرت كسان أينه واتو كاووا قفر مسلاتي عند أكيتي باب أم سلمة sai ga wasu mutane guda biyu su kuma sun kariyo kana daga cikin mutanen Madina fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai suka yi ma annabi sallama da suka yi masa sallama sai suka juya fa qala lahum annabi sai annabi yace musu ala rislikuma ku tsaya sai yace musu inna ma hiya safiyatu bintu bi wannan fa da kuke gani fa ba wata mata bace ba mata ta ce safiya bintu bi fa qala sai fa qala sai suka ce subhanallahi ya rasulullahi wa kabura ma. suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ya manzan Allah al'amarin ya masa girma suna ganin to ta yaya ma za a yi sai tunanin cewa sun ga annabinsu da wata mata faƙalar nabi sai manzan Allah ya ce musu inna shaitana ya bulugu min al-insani mablagar dam ya ce abin da ya sa na san yadda shaidan yake gudu a jikin mutum haka jini yake gudu a jikin ɗan adam wato yadda jinin ke gudu a jikin mutum haka shaidan ke gudu a jikin mutum wa inni khashitu an yaqdhafa fi qulubikum shay'an ina jin tsoron kada shi dan ya riya muku wani abu a cikin zuciya za ku samu matsala to yanzu kaga idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kore ma kansa abin da zai janyo a tuhume shi to kullum idan aka jefa maka tuhuma farko abin da ya kamata ka yi kanka adalci ta hanyar ba wai mai tuhumar za ka fara kallo ba a'a tuhumar da aka yi shi yasa ibnu hazm ya faɗi wata magana ya ce wani lokaci yadda makiyanka suke maka amfani a rayuwa masoyanka ma ba sa maka wataƙila wannan maganan kai kanka za ka yi mamakin ta malam yaro hmm, ya shi maki ne amfanin sa to wani lokaci shi makiyinka kullum so yake sai ka kasa so yake sai ka mm-hmm. faɗi to wannan so yake da ya sai ka kasa sai ka faɗi to yakan taimake ka wajen kai kuma ba za ka yadda ka faɗi ba ba za ka yadda ka kasa ba to shi yasa ko da makiyinka ne ya faɗi magana ba yayyasa za ka fara kallo ma abin da ya faɗa za ka fara kallo idan abin da ya faɗa a kanka bai tabbata ba to yanzu yana maka hannunka mai sanda kar maka faɗa kan abu idan abin ya tabbata kafin ma mutane su ankara cewa ka fada cikin kuskure sai ka dawo da sauri ka gyara kuskuren ba tare da wani ya ma gane cewa ka fada kuskuren ka dawo ka gyara ba wannan yana daga ciki don haka inda Allah ya ce kasiran min banni wannan ya nuna cewa akwai ba'ad ban wanda ba ainihin wato zunubi bane sannan har yanzu idan ka dawo babun fiqihu ai akwai abin da malamai suke ce ma shi fiqihun shine furu'uz zanniya me furu'uz zanniya mafi yawancin ahkama na hukunce hukuncen fiqh an gina su a kan zaton da yake yana da rinjaye wato ya kai tamanin cikin ɗari ko tamanin da biyar ko casa'in ai akwai hmm. ayar da Allah maɗaukakin sarki ya sa ma zato ilimi zato Allah maɗaukakin sarki sai ya sa ma wannan zaton ya ce masa sunansa ainihin wato ilimi a ina za mu samu wannan a cikin alƙur'ani mu dawo suratul muntaha nati abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a suratul muntaha nati ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce masa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce idza ja'akumul mu'minatu idan mata masu imani suka zo muku muhajiratin suna masu hijira sai ce famtahinu hunna ku jarrabe su ku gani sai Allah ya ce Allahu shi Allah fa a'lamu bi imanihinna shi kadai ya san cewa matan da suka yi hijira suna da imani daga sai ko ba su da imani sai ya ce amma fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kuka san cewa mumine ne tambaya yanzu malamin yaro ni yanzu tabbas kake da shi akan imani na hmm. kaga kyautata zato ne eh, eh na'am ina kyautata zato dai akwai akwai shi kwarai kyautata zato ne ko eh kwarai matan da suka yi hijira suka taho wannan kyautata musu zaton da za ku yi cikin kaso ɗari cewa tamanin da wani abu ko tasa'in da wani abu waɗannan masu imani ne sai Allah ya ce fa in alimtumuhun in kuka sani tare da azzannun raji ne zato ne mafi rinjaye amma Allah ya ce masa in kuka sani ya kira shi a matsayin ilimi so saboda haka ba kowane akwai zaton ma da yake na alheri ne shi haka ake san shi shi yasa Allah yake walaula istami'tumu me yasa duk sanda kuka ji abu ba za ku yi zato na alheri ga maza ba da mata shi yasa Allah yake inna ba dhanni ismun kenan akwai sashen zaton da ba ba na zunubi bane kenan yanzu an ce azzannu zambun zato zunubi ne walau kana haq ko da ya zama gaskiya ne kenan yanzu idan ina kyautata maka zato na imani alaji yaro kenan kuma koda daga baya ya tabbata cewa kana da imanin da gaske ne kenan kyautata maka zaton imani shi ma zunubi ne da haka wannan maganan ina ganin gaskiya kamata a dai duba ta na'am hmm. wannan maganan a zanna zambun dai a dai duba ta gaskiya walau kana hakan din nan eh. Allah ya sa mu dace Amin wallahi na mun gode Allah ya saka da alkhairi ai gani nake kaman ma yanzu muka so karatun ahalari Allah kiyaye ka na ah, gode ah, kwarai ah, Allah kiyaye ka malam <laughs> jama'a muna tare da shaka Musa Asad Sunna live from Kaduna kina kun ji an kira mai as-salatu insha Allah bari mu duba inda mun samu waziri alhaji alu baba a insha Allah sai mu ba alhaji alu baba dama ya yi magana karshe ba mu samu to a jama'a ku gafarce mu a ba mu samu alhaji alu baba ba mun ba shakka dama ya muna zance na karshe kamin mu yi sallama ku gafarce mu kan aka nan yanzu samun mu ya sake yanzu shakka shak ya so yi muna a program da sauri insha Allah ya so ma ba mu karatu da sauri saboda yanayin tamumin nan insha Allah to shi abinda muke dauke da shi kenan محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله محمد يا رسول الله يا شهيد الله يا uh, jama'a gafarce mu kakan muna tare da shak yanzu haka. Mun ba shek dama ya muna zance na karshe a sanan ya muna addu'a a mu shek kamin dai ka wuce shek kana ji na salamu alaikum na na alaikum assalam na ina ji malam labaran wanga dai ina so mu tambaye ka wanga a gurguje ne in an ce mm. manzo Allah akwai yance sallallahu alaihi wasallam amma kai ba ka ce mm. fadi ba kana ce sallallahu mm. alaihi wasallam menene da sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh? na'am na'am ina haɗawa da iyalan gidan annabi gurin salatu ne na'am aka kake yin naka wanne eh, ne haka nake eh duk wanda mutum ya yafi amma ba za ka haɗa salatin da kai ma annabi shi kaɗai ba da wanda ka haɗa da iyalan gidan shi za ka gama da iyalan gidan shi ya fi ya zai fi an shi sa ka ga salatin ibrahimiyya a cikin sallah ya fi kowane salati muhimmanci saboda ya haɗa janibi guda biyun salati ga annabi da kuma iyalan gidan annabi ɗin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ka gani akwai ruwayan da ya zo da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi sai ya nuna maka kenan ali Muhammad su ne azwajihi matansa da kuma ainihin wato zurriyarsa wannan shine amma dai in ka lura zaka ga bi nake hadawa wani lokaci in ce sallallahu alaihi wa sallama din wani lokaci in ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda sunna shine duk abin da ya tabbata daga gurin annabi yayi nau'i nau'i to ko kai ma ka nau'anta din karka goma akan abu guda daya okay okay mun gode mun gode kwarai Allah kiya muna kai a jama'a kun ji a zance shaka asali sunna ku gafarce mu ka haka nan shakka wani zance za muna a karshe daga nan sai ai muna addu'a a duk mamatan mu duk baki daya Allah ji kansu sannan kai kuma muna kare maka addu'a ubangiji Allah baka basira Allah kara ka kare rage ka kowane ran talatin da yake kana zo kana fara da mu jama'a ku zo tare da mu kowane ran talata da dare muna karatu tare da shak insha Allah to shak fadal na'am a malam labaran gabar da zan ja mu hankalin mutane gabar da muka yi karatu a kan ta lawa yajibu alai hibzu lisani wannan gabar da mutane ke ganin ta matsayin yar karama to tana da matsala da hmm. ka kiran da nake ga dukkan musulmi mu duk tsoron Allah wajen in za mu faɗi magana mu auna ta kafin mu faɗe ta sawa'un mutumin da kuke addini ɗaya da shi ko wanda ba ku addini ɗaya da shi wannan na daga cikin abin da zai karanta ma kowanne daga cikin mu samun matsala a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan ne shine kiran da zan yi yanzu sai ka ga mutum sai ya faɗi magana ƙwaya ɗaya ba wai gari ba duniya sai ta tashi ta hau rigima kan wannan magana tashi ƙwaya ɗaya wanda da ya ja bakinsa ya yi shigo bai faɗa ba da ba a yi wannan rigimar ba saboda haka ya zama wajibi wannan gabar da shi malam ya faɗa cewa hifzu lisanihi ko kowa gaskiya magana ya yi kokari gurin tsara sa ya magana san da ya kamata ya magana ya faɗa alheri ya shiru a lokacin da ya kamata ya shiru in ba alheri za ka faɗa ba ka ja bakin ka kai shiru Allah madaukakin sarki ya sa abin da zai dinga fata daga harsunan mu ya zamanto alheri ne zai rinjaya har ƙarshen rayuwar mu Allah ya sa abin da zai fita daga bakin mu shine abin da ya fi komai zama alheri ita ce kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan shine abin da zan iya faɗa ma ɗan uwa musulmi ainihin wato a ƙarshe na'am to ba bismillah a jama'a kun ji a zancen da shakke muna a ƙarshe muna gode muku kwarai wal jama'a fm take gabatar da program gani ne naku a malal baran ubangiji Allah saka da alkhairi shak muna kara gode muka kwarai jama'a manya na dukan kuma kiɗan na gode muku alhaji abufa alhaji yaro a waziri na kan layi a misalin ku san yanayin na'ura mai bi layi shi ya san ku kenan a insha Allah ba mu ji yau baka ji waziri ba insha Allah in Allah ya kai samu sati a za ka ji shi ina gode muku sister sina a yayin duk baki dan ku Allah sa ka dan alkhairi to a jama'a nan ga muka zo da karshen program muna ce a shek ai muna addu'a ko ai muna addu'a shek to Allahumma allimna ma fa'ona. وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله هدة لنا يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. mun gode maka kwarai shanka Allah ka ba mu da baki da to jama'a nan ga muka zo da karshen program muna ce muku a huta lafiya a wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barketu ubangiji Allah kai mu gobe lafiya jama'a a huta lafiya assalamu alaikum na'am ابتدئوا الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه اللهم صل وسلم عليه وأتمم موارده سائغة هنية صلى الله عليه ممتطئا من الشكر الجميل مطايا اللهم صل وسلم عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولوية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال اللهم صل وسلم عليه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن ولا اللهم صل وسلم عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور أشراق البدر علينا شافت منه البدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين مضى ليس أزكى منك أصلا خطوا يا جد الحسين ليس أزكى منك أصلا خطوا يا جد الحسيني صلى الله عليه وسلم مرحبا فعليك الله صلى دائما طول الدهور فعليك الله صمت دائما طول الدهور مرحبا